أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تكيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عسيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تكيا قال إنما أنا رسول ربي ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يقول لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وناداها من تهتها ألا تحزني قد جعل ربك ربك تحتك سريا وهدي إليك بجزء النخلة تساقط لك رطبا جنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النبي الأربعين يلوازم قوة يقوى إن النبي رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم kowacin bai سن bai ca شبادي ba نما ba na mai tswa kukutwa ba nye tsatswa ci ya ba be gwegi be gube e ba safi gidi wana. Ina na insha Allah ya ci gaba da karatu ba ne gikini tsuko miniya suratu maryam wani iga culayi <coughs> iji karatu harbe ayayen ishi da gutsu a yanci a mini suratu maryamu gwiyi ne kinan na ayayen shi da gutsu a baci amma <clears throat> bukata dabu ilala marin da cicici ne a <clears throat> mafari dai inda kyabun na tona yi santu a iti masala da ce to daga nan mai na yi waza na yi idi da jayi na yi bayani gaskiya na su kwaye ji fadin wuje ni sai wa ga gaga yulani ya bujani ya bujani eh, aya nina su kwa fahimtu ya zai ti goro na mafa suwalu tubi na wuge ga dan hurku ne zaji an kanu mamman ke ja balantana ta ga gatuwanu so ya ji fata gan iga a kuriji iga ce olayi ba na yi gikini bai karatu ya tuwo 'ya shi da yi na allahu tabaraka wa ta'ala <clears throat> gaga yayi etiyayi ga nan annabi isa ugan gani bi a mamuni na na maryamu bai ci nomu zana mine gano ga duniyan gayi fakule washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna min al-bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sawma gabe nauyi ga nagi daga su sun gabi nan nan washi fi daga nuna ejidana wakarri aina an kalo cita fahimatar wa yin na min albashari ahada nga bayyana waga gube da ci bin zawan gizo na ce don ga gaba wajejo fakuli inni nazartu lirrahmani sauma ga ga gami ce mi gami a fiyazun lankwai su kai turama da ya ce falon hukalli maliyo mai siya inan na a gagabi don zan ibi ibana shari'a abu a fiyazun a gagam babu a gan wace ko a shekshin ke ce gan na ga fakuli ga dai ne na dartu lirrahmani sawma eh ni ce mi gami a fiyazun ya turama to nga waye ga sama ga begin tarayo ayo eh, ma ga wa ga ga yo ga wa ga ga ni da wani wuce ruba da daga ga asafa kuli na ga lugan e ga wani kpoma ishara wani kpoma ji alama ya ga gami a yi na ya kone mai fiyazu to adda kiwa ishara wani kpoma fuska kici buda cha tula gai gaga ayu so ko ci ga foku ne Allah tabaraka wa ta'ala mulle lafazi ishara yana waga fa shari ci ga foku ga wajin ya jilala gai gaga ya ji fahimta wa gaga e ji amfani da lafazi ya kawo ya ishara wọ́n bai ìṣára ko kó bètí kó ci. wa gaggana bike sharar yi wani hukuncin ni guje bai ga nawa ga bikin tarawai na ishara na waje ne ga ya yi ta na wato ga gan bikin tarawai ne ga yi wani waje wajen gan bai Adisi, ya a wuce zagin doci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na annabi ga galibin ga aina Allah babu sokodon wuce zagi wuce a gaza zafi zafa shi koyo annabi ci biyu gaga babu soko da fasharat ila sama ci tabbalin sama ale in ke mi kebe bin tare gaga babu soko da annabi ya kuma gan fin tabbalin sama annabi ji fahimta ga yana wani tuni fina ikiyo soko da sama annabi wula gagan ishara na wuce na gungun ma yi wa yawon yami annabi fiye ba hukuncin gai ta ka فإنها مؤمنة ويوتوتون ونا أجي زاجين لغا جي ونا زاي مانيو so a sa ishara gikirikiri bayan kauro masala guba na asan tube yanzu mana yi na kyan abuci wani guba ba masala wuce in fede daga ayayen shi bai gunici igikini ayayen shi bai gutu a yanci amma masala guba ba na muna kina daga ayayen shi da gunici mun gama yi bana Allah tabaraka wa ta'ala bai gagan fanada min tahtiha Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya a ah, kalma ya fanada min tahtiha bai cina na maryamu ma nabi isa zona nga yuta kubo ziyun be masala yana kodi kwarji ala rabbuki ta ta kisariya so kwa sariya lada ta kwayo ke ya sariya hmm, ebe ya ga gubannu iga ciwulai idazi bayani tuwa na iga yana ya sariyu na kiyo nuwa na nuwa gine jana nuwa da ba ga wani amma albarka yana na maremu be ginu mani ngala sokocha nuwa latiya ba gabo nuwan titiya na naje karama yana na maremu ne waliya nan umaje mujiza ya nabi isa ne giuci ya nabi sokona so ah e bayan bayani na tiya daga ba mun ji wani aga zuma ne sariya gaga nuna eke lama na sariya be iza daraje za coci eh za coci ya yi ga sariya so <clears throat> abu ki aga da zabe ti ma'ana za coci wani wayo kan jihar rabu ki ta ki sariya egina umarci da tako gwagwani da su kula fi za daraja ya zaci to amma fassara na to gboka to na man wuci kwaji gamanin agun gboka shehu shanki ti ga dalilin malan gboka na wugo dalilin guba ya mafari karina ne ƙur'ani wugwa gagan mujiza cin wace kpabwa to na da sariyu da ma'ana za ciwoci na waje lafzin mushtarik lafazi na da ma'ana wujin ya ma'ana wa gugu ba yi na gani na waje lafzin mushtarik amma na ya kpabo na yi noto yi kwa gai bana gole nu go daga fakuli washirabi wakarri aina gube ga ya gwarabo nga yana dasa gani be aya ne tsakani aya no be ba nuga daga fokuli washi rabina aya ni kawai ga gada ku gada gada abu daga na mai kyau gaga eza fifin gade ficina kai e fici da ba gaga fin to kawa luma na nuwa na latiya ba ga wana babu nan babu wa da cadin wani wa fina wani yage gabi gagan washi rafina eh so karina ne wuba gagan nuwan na gayo alawa alaga sariya na nuwayo kunji zaci wace wani kpagwa kata tun to a loye ba ma'ana amma kunji wuce kpagwa ga yi mana lauta ba ma wani waga ciwulai balarabe ya waga saruwa saruwar rajul luga guta gamo a ga saruwar rajul ko sarar rajul ko sariyar rajul ta ci wazari fa'ala ko fa'ila ko fa'ula fa'ala fa'ila fa'ula luga guta ta na yakan so zanaga je ciwo na yugan sari jamuwi asiriya a ciki yaso ko ba saratu ita jamu taksiro a ah, dalilin baci na lawa lu gaggan zaci wace kpagwa na shoshen kiti e gan ebo na fassara ga nawatiya daga gintara zalakbe ga zandun da nunga ci littafi nunga ya annabi muhammad so anaga fassaru da hannu maganu mayo kici kai wa wazo ga hadisi na bebe fassara ne ga hadisi ya ikrima nun gobe daga ban manyan abdullahi ibn abbas wani abdullahi na abbas tun maga mu ji karatun hadisi na jibe sahabi wa ci ga abdullahi ibn umari eh wai gobe sami to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu wani ci zo sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna sari alladhi qala allah li maryam qad ja'ala rabbuki tataki sariya narun akhrajahu allah la litashriba min ke ene sokwe kwabe sari mini ya ga suratu maryam abona bana annabi isa gabe no ga kadi jala rabbuki ta ki sari yana annabi gabe sahaba shi ga ene sokwe kwabe sari babuna urai narun nuyo akhrajahu allah lati ya la haya na na maryam ya tikaramu litashriba min rubu da kufi mudulu di tsabta ani gime to iza fasara fassara nabi muhammadu gan da tu fassara an da cinyi don gaji fa ma za ba da alhaki illa dalal so wuce da wani na sariyo e wani na ma na bi isa zana ga ga a ci na na maryamun ta kungu ba in kalani ga garwa guba dabo kira guba dabo do mai sabayya wa gobe fanada mantata ko fanada mintata to bayani ne da za tsakanin manje wani manje da bai gaga zane kpabuhun gaya almunadiyo na nuna ci gan gaya mala'ika jibrilu a gadin manwaci wace kwana yi shi zana tugan na zumanin ki abdullahi na abbas nan ki amr ibn maimun eh ki dahak shehu dahak ki shehu da nan ki asadina ki sayyid ibn jubair ya bari waya munin da guba na daga ugona a ga zane yi na maryamu yi na ngayi malaika jibrilu nga da ta ku yana na mu. ebo na mu gị gikini za na ego gina mu ju taimako ya ti gina wani mana so nga goge so nga da tako ya hu nga yi na na maryamu gaga allah ta zane ko da jahala bukita ta take sariyo a ci ga man wace ko na jibata ga amma ake ne man wace ko jibe ke ubebnu kabu jinan ke mujahid jinan ke alhassan albasiri jina ke wabu ibn munabbi jina ke sayyid ibn jubair wato ba riwaya baci cibona ke ibn zaid jina kusa man wace kuna ke don ga ke tafsiri ga pata wani mini man ji ka tafsiri wani ga ibn jarir tabaro min tafsiru bon ga mudabbe zaba cikin naji da naji ga annabi isa yi mu wujina inji jibril yana eh bi ma'ana ibn jarir mutu fassara ga ibn kabu shi hmm. hasan albasiri wa abin rabbi ga yi ga wulo ga ina wai ga nan gai ga annabi isa ngai zanen na uji malaika jibrilu ya shehu shankiti ga bacin na aga sai daidai aga da de wujo na jima dana etigan noci yawo na goma farin gudanar nga oga ciwulai na sokwaga fanada min tatiha nada da mai fili ha domiri wuce domiri sun ɗayan ɗaya mafulu biyu sun babo fai fa'ili don fa'ili a yi domiri mustatiru takdiru huwa huwa wuce bawa da cin gaba larabi je na dai gaya larabci ad الضمير yarju ila akrabin mazku kamin dondo da mirgaje mustatiru no malaki ba na walula tunana za gagu tsoba za na ba tsoba gani za ga mu da miro illa bi dalilin sarifin an zalika sai da ga ke da dalilin da cina ka tulube kaida ne na na mai ruju wilai in ga dole na shi da tun Eh, lamar wuce nan bi ma'ana hukunci wuce nan imaga cula abu dalili na ci dabo na fan a fai babu na ke kayi da nulobe ke nulobe kayi da na lugana sai bagon gwi lamun lagaga domiriya huwa na soda mini na da wani fanada fanada huwa wucewa da tun annabi isa kimanin ga waga cimulayi ga zane a karabi ba nan ga nabi isa so ko ga ai ga fahamalat hu hu ce da su zai annabi isa ga lawo fantabazat biyi num na na mare mu ci akpiya gani be wannan wala akpiya bi jama'a zai da ba no wada magina so domiri na da fahamalat na to domiri na da min fantabazat biyi na domin ku baba ne da tun annabi isa nga mai damiru ne karabin mafkuru na wuce dalilin ni dalili ba ci ne yau ga annabi isa nga ya almuna deno nga yi aya ndo ci ne ya bi da bayan gboro yi la tumwa e eh, nga yi aya yin shi da gutuwa ni ciyo amma daga nan da na gaga da na wani igu labiyu su ne ko igu da ko lagun wanda shi a ya wuce gaga na na na emu je ba me na a fi dun gaga bawo deje fa sharati lai na na maryamu fe tagwa tugiya ki we gan bi gwa nu ta tugi no we gan gaga e to dun eh a ta a ta mamaki ji qalu kayfa nukallimu man kana fil madi sabiya a ke ya tatacha bebebe zanai da ebe sakuni mu na zakan gina gibirwan gina ke ya gaga yino man shi ji aya ne gaga annabi isa ngai zanen mu domiri ya fana da na domiri fa'ilin a ga yi wannan ngaya na lamu bejin shara ba go ga fa shara ti ne ga ya ce gigimi gana ina lamu ti jin shara wuce ne e bonne gin na gaga na shi jolani e mutu be gin na gaga ba shi gaga ga na shi da biyu amma ga biyu ma jeta na yin wuce na wa bi ma na ga na ga na wa ga na ga na yaji ba ta gwayo so ya gogo ujja ba cici nan gwakai rundun da nunga ya unga zagon nan kiliya na ke a to ga annabi isa ngai ngai almunajin nunga fana da ngai zanen yin nuno uji malaika jibrilu e wannan kuyi munya na ga mu da na fasharat a ga duga da na wa to ga yi wa ganta wọ́n tẹ́ gọ́wọ́n àgẹ́gọ̀ wà bẹ̀lẹ̀tẹ̀lú àti ìṣára igun gan wọ́n ní pẹ́lẹ́ o mashallah so ya da banogoyi karatu lójí nínú gámi ayayin ìṣìbẹ̀gútọ̀ e àbáyán so ya bàbẹ̀ kókóró annabi sàwọn gábẹ̀gẹ̀bẹ̀ bàbọ̀ Eh, ni wọn lọ máa ń sàrí yá mọ ohun káyé ní wọn ó ṣe ní sọkọ láti ẹ yànnà àmọ ilé òkú jẹ àǹfààní lèyìn náà kí o rọ. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا الله تبارك وتعالى وقبيتنا نعم مريم eh wọn fani ti bẹyẹ lójú sọkọ láti àmì ìdíje ìbẹyẹ fìtì ní pátá náà ìtàmì ta tátúzọ náà fàtàbí kọ́ọ̀mà tàmílò ngana na bari mu fe je me ganci e ba jama'a yuji tamilu bi laye ginna wa ginna laye e bi e je e je mi qalu ba ka buga jama'i ce ga ga ya maryamu na maryamu laqad jitti shay'an fariya dalle ke wai be gamana ya amma inan na wata bebe ina be gamana na make wata ta ci gamana je wani ina wa bebe yana gamana yo mu mabota na eh abana yana gebe da kirki na mai karkashe yawo eh amma da ke bayan zagi gaba ya egiyar ci mana su gwani ta su da bayan musulmi na yamma eh, na gama na wace ko kila wuce na wato ga na wuyo gaji lura gani bai mu baya yi zagi jiya na muhammad sallallahu alaihi wasallam kim na su kuke tuya idan mini suratu bunta'i na wannan eh? wale mini lafas yana ji mu baya nan gai wala ya ti na bibuta ne yaftari na ubai na aidihin na wa rujulihin nan a yi zaki sai aji mu baya nan da suna mu gaza ni mina abu ga to to gani beki na wa zuga mana beyi na ma eh bi ma na gina wa bebe yin mu bebe bai mu jo mu bebe bayan mu ja lalatu da jide mu ci jo na ma egin na gamanin lo gbede bi wọn ti gamanu wọn ji zanen na wọn so abe kena na mure mu ma'azallah da yi ga bebe gi shiga wuje umute ba eh ndo no ga gamba go ga wa mi ga limi ni gbara ja wa mi gbara gina a ni we le gaga na na gamanu gamanin na awo wuwa eti agogo wangala ci yuga fari yo ga gamanu bebe yidana ha da ne de ba ne chagi e kundo agu aju da wazi na jina ruwa asa hukunci su kuma da ba gaba in ya daye jan uka guga be jima irin wuce gada <clears throat> a ga ga. bini bayanin da ci ne a da alkhairun labin ya gudun ga sakon gwa karaman da ci yana na maryamu ali wuce lushi dana ce biyu ga gan wadda ji kadijiti da kadijiti she amfariya mini karaman sakon yana na maryamu ali wuce na yi ga izagin da ci maddat ya da ha litadribaha abin zagin wuce ya goyi mu nujiya no wangwa ladon wa dana nan bari mu eh gabo de ginno mai ne ga didim na nan bari mu jo da ci mai dago su ni musibat bi shalalil fawri e bu ma fe padago e ba fe gbon e ti karamo ya na nan bari mu ne wani yantuna ngala zagi woro de gauga mara ki illa zanaiti gode na na maryamu ile ya ga wayan da ci dalili ya na wabe bai yi na un ga ne ga zina tsawo da ja fa kharasa so ku fe goga be fe je jigi fa sarat la tatakallamu eh wa min thamma gogo daga ba gogo gogo ba na ji faruwa da na alanu la kalama da ne kene ji fe labe da ki yi ki dabo watara muwa cewa ya kijo mayo wawo kiwo يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون يا ويجين زكين يا ويجين زكين يا هارون يا النبي هارون makana abokin rasau in lalle babayan wai mun zaban zane. ne akiwe da yadda da ya nunti za jejja ne za kirki roni murad wa kana to muki bagiya ne wa maji karuwa ne ba wadaci da da da beyo ni ne gani da gani na da wani a ah, man shiga na yi na na maryamu abubuwan ya uktarun amuna daji dafa galauta hukuncin nasu bulau ya wuyi giya annabi harun a ga bayani ga da balib na bi talibu to she a shek asadi a gai na layi na na maryamu ga yagi na annabi harun na kata an ga da zamani ba annabi ya ro zamai annabi musa yau zamai annabi musa bai annabi sai ma haƙi abi da shi to ne da shari'a ni ga shari'a yi a taura ga annabi isa bin lutu bai yi wani to ne da su kuke ci littafi ta fi a taura a inkila yi ne dai kwale gaga in bayan a taura ga yi na inkila mai tuna amma ta su don ji zamani ajan da kuke ci da na nan bari mu ci daji ya giya na da haruna nan ya giya na bi musa nan ba bayan na daga ba mu ci ko na jalib na bin talib to a shek asadina a ga ingaminiya wato kanat min nasli daga zuriya na da haruna gabuna na ci tiyo na ya giya na da haruna na juye ji da ban daku a ci ga larba ya daga kan da balarabe hajjin gabe zanen gatiya kabila banu tamim wani ugayya a ha tamim eh wa juye ji daban dako fitin ta wani ke yi junan wa ga yi giya dako kazan eh a cika misali zanen ga daga kabila mudar wa gayya a ha mudar mu jinifi ga yi gina wani jinifi ya mima wani jinifi ga yaki woyo ya dako kaza a ci ga larba ne gaggawa mana ci ga bambe nebe ikon nike da bana yi cune wadda ita ke wadda ga yi na soko ga abu na jeji woyo wani nga mai ga aja jizaye da bada kirki ezaga beza kirki a jure da kuma nga yegi wani wa eba kirki bo na wani jina so ake anu da yaro na yebe da kirki bo so ba ba ce ji mu ya ji ne da ku ga yegi yaro na ba kirki bo Allahu alam mana ci ke bai bayani a ga zaba gina ci da zaman yana na maryamu ya wayu ga haruna wuce na ya ga anabi musa ya kpa mutu zaba gi wuce ma ezinwo na de zudu na wani bici ye mai gbanzu bai ba de sun a ce jina na mure mu da ko ga ya ga haro na e baya ko ku ne bai ba da da kika da ci bije to bayani na ziba ta wo amma lu bai lamu da kangi da bayani na tiya daga gintara ne su ga manana ga annabi muhammad idadisi sinan atazu da mini sai muslim wannan hadisiyan almugiratu da shuba bana na da ji fassara ya ganna ya ukta haruna nan ki mugiratu da shuba ya ganyo mu ga ba sani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila najran annabi da mi tutu da bayan najran daga ila najran mun yi kiwo ga gan gwakwa mishan yawo. gabata mai ta bugacin sura suratu al-imran ya alaihi wasallam lokacin da ya ci haji kiza titi ya shi na ala ziyara bai annabi madina annabi cica ga fi masalacin a ci bai gomin da ci da annabi ya ci masala annabi yi sau daga nabi shan ayo su ko ci ci suratu ali murana ya nabi sallallahu alaihi wasallam to kabila wuce mun ga annabi tu almugira tu shuba gun mu lo bawo nu da tu be uziri nu lu na ne ga tu tu de ne na a misha ne ce gebe mun gira tu ba. ga da kima ma a ra'aita ma ta karawun yanne ne ya ba kurano na hankali ya ta da kina na ne gaba ya ofta haruna na wa musa kabla isa bi kaza wa kaza yadda ya fona da tsakanin nabi musa da nabi isa na ya eh, ya ce ji na na maremu ya dabba annabi haruna ga ofta haruna so wa algira tukun shuba mu ɗaya na mu gaji jana nubɛji na masuku wayan wuya na bigan mudajani tuna tuna mudajani amma igada na na cikin wani mutu ce ya fakala ni biga ala akhbartahum annahum kanu yatasam yatasammuna bil anbiya'i was salihin qablahum eh wai da ya ga ya ga ga ganga kumfanya ladu yo yin za wuce lokaci wuce bi na bane isra'ila yi daga na ba buga na mara yamma ce wani ala yi kan go aja fe ya suna na ba yi kirki na jiga shi do ya ne so kiwon zunufi da wani annabi ya ji fassara ga haruna na igbegu ya gya musa da nan muga su kai gaggawa amma sunan na ajiye na ajina na muremu da baba ni da ya gyaru na nan eh mun kiri kiriki bo ni na aji ajegi agimi na ba na ishizo na a ti da ne ga iza kiriki na ajuye da ba kiri kiriki na ishizo na ebo ele ana aje ni na ita e ti ta ga wayo to ana da ga gane ga na cike da bazan ci a gabe na sallallahu alaihi wasallam kyugo فأشارت إليه قالوا كيف نقلم من كان في المهد صبيا فاشارت لي بابنا نمر متوى وجو gane ya gimi da na midi ya ke shuya ya ya midi da giya ni maji lalata ya amma ya ito shi tufa wagi mutu a gane kene ya yi kwalo a bikin kan lima ke a da filma da sabiya zanen da mimi ya ɗaya da gwankina ke a gaga gabi wuyi na labata mai gale shi ba ni gaga ji wuce bayan ne iti ga na annabi musa ba yi zanen rufe ne fana da min Ya waki bo na na mare mu ne gun gaga ga wuyi ne na ga mai yuda mu ci ne gaga ka ba no aga gungun gawa kan ci ta ba na'am قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا annabi ya samu tagwago gaga ya yi gaga kwanan wai ni abdullah ni na yi gini mace gi babban gini na dana kuji so ko mi yore a tani alkitaba so kuma tamira da littafi Wajen wajalani nabiya su kuma wani lafiya annabi su ko annabi biyo ta wani mace bai yi ganin man jigan e ganin kai ga jori inni abdullah mi wuji su ko mi idigi su kwa balantana ta ga yi wuji su kwa e gama farin kan ga dai inni abdullah mun ga mai sunna na zandon da na ga ji fari na ji fari bai yi nan ticin don lore ya yi noye ina lakabi na goyi ga mai ya fari gwani wata fari da ya ganin gayi wuji sokon biyu ba na gaji karatu ɓata da aligen da shi wannan ga ɓata na nga hujjuno radduno ya mishano da zuzumagwanci ga gana nabi isa egi sokuwo ko kuma a soko cuwo na raddi da wani da ba nabi isa e ga ya ga yi fa e wuji sokowo ube da ji ibada soko soko ji wuji e ebo ibada na no a ci gaga waji tabbata idan mina hadisi na yi mutafa kwalayi na eh hadisi na sai bukhari da muslim gobe yana hadisi gana abu hurairah gobe da ba na sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ga ana aulan nasi bibi maryam illa annahu laysa bayni wa baynahu nabiyyun eh annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ga goyi ga na je da ba egiyen maryamu na. eh bo kibo ipa níbo àtàn alabaaji pátá ipa níbo àtàn mishanjige jẹ́ ànábì isa biyi gàmánà èso yìnwó ànábì isa ànábì isa jìyà ga ànábì èjì nífi ana aula nasi bibni maryam ila annahu laysa bayni wa bainahu nabiyyu tsakanin waduwi ma annabi na ci dabo biya daga na da annabi isa ci gaga annabi wato ti sogona atto annabi do ko to ti sogona wato biya sai da annabi mu daga do to amin to to amin to sallallahu alaihi wasallam ciwo وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والذكر الزكاة ما دمت hayya. aya na yi bada na kafin doron na nan inda ci da ba gonin gwani gala ya ce na da muhimmanci tsarin dole lunga inni abdullah a ta ni alkitaba fil kitula yo fil madi a ta ni alkitaba wa ja'alani nabiyya fil kitula yo fil madi egi babban ge gadana gan atani alkitaba man shigan ne wuba da wani gagan fili madin nazi anabi isa ji amfani ji bayan bi ma'ana ya istikbali wato bi ma'ana mi wuji soko miyo soko ma bi ya mi littafi e wannan alaci littafi wukanga mi muga da wani alaci littafi wukanga ada da ciwo so ma din na dabe da manayin bugari a goga aya kurani bai ya bana wani fili ma da mana fi ne mudari na ke misali ba na su kai gaye wani fi hafi suri fasayuka man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون من آية قبا لولا من نشبه في ما تجينا باتا ما نمدار يا ونفخ ما دني فصعق ما دباتي ثم نفخ في أخرى ما دتاتي إيه؟ وأشرقت الأرض ما دي دون بنتي ووضع الكتاب ما دي دون تنتي وجيء so anti wa kubira bainahum bil haqq to abati fi nugu to aba madu yi pato mana istiqbal madu mana mudari ajo so ko yayi labari yayi na ji faruwa faki ya mula jana amu bi da fi madi ya pate bu gwa daga jani mu ya ba hukunci ko na aje na kun zan wannan wa dadi so a ci ga so labala ga na ji tabbatar wato bi ma'ana so kwaji gwai balaga ya gan kelele na wuyaji na wuji so a nan wa lake wa jani na tun laji wa ebo shakka na ta jiji na wa juna ba na wa bebe ma diyo ke wa jani na eh balaga na damini amfani jibe filin ma bi kini giba mu dariyo na da wani aya wurin na ya lau وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني مباركا sokoma minafiza albarka janabi sai gaga ya ya ni ba ni dukan gana aya ba ci ga ido ba ni ba annabi sai ga inni ab mai gaga waja'alani mubaraka sokoma minafiza albarka shehu mujahid da imamu sufyan sauri a ga kiwo ya jinifiyo a ga manuyi wa ja'alani mu'alliman lil khair ga albarka so kwa mi lafiza na daka to alkhair wu jama'ina a da ba ke goro a duniya lana ya tuna mini ruwana tuna ke da ba shehu mujahid da ga ban mu farina a ga shehu mujahid ji fassara ga yana nabi sai kwano gai wa ja'alani nafa so kwa mi lafiza na jan jan jan ta jan amfani kamin dondo alkhairi ma fi diliya da an amfani ma fi da ajiya na ajiya ko ma na mubaraku ba abu albarka su don mun fu ji za an ce ko aji za albarka eh khairun nas man yanfa'un nas da ne ke ganin za an annabi muhammad ji amfani la wa sharrun nas man yadurru nas da ne biye za an la za an Eh? mini man na je fassara ga waje alani mubaraka anabi isa ga so kwan fi za albarka albarka ma anabi isa ga ya zanu wina al'amir bil ma'ruf wai annahi anil munkari zane nan ke fi so kwa dugan ce ta zangi foro ga ta tuguru na waga ci fassara na da man shiga ikhtilafu tanawwi na ba wuje ikhtilafu tadada sai gogo e kusha albarka pata wayna zaga dana pata bai nan ku yakan annabi isa za a zuriyo ne la karatu alkhairi in jama'a jina min albarkun ko in zuriyo ne jina an ji amfani ta alheri kan don da muna albarkun ko izin zuriyo na ji fe ji foro be tuguru ne no ce ta sako na ba ta ma nan ji be ga dazan ya nabi musa ya nabi isa ni mubarakan aina ma kuntu ben do mun ga da na ci ga wani mu ne albarka wo eh bendundo ngotondo dembo doyo kati boyo babo bendundo gada na wezaza da barka mun alheri wala ajiza ji inda ja? wa usani sala so kuma jiwu gamba nga mai umurne dalle Bi sala ci ga mun ji sallah mu ga to da sallah ma mu ce ugowa daga sallah na bi sa ji tuwo Mu je bu kwa mun je nyunya eh aya ji dono na ga waji tabbata babu annabi isa jalalana eh waji tabbata babu annabi isa la ya buku kin ji sujada salla ina annabi isa la wa ana da amma na ci ta ga yayin nan ce ko ba zan yin ya zada na a uta biya ga annabi isa so ko mu foro don mu ji salla wa zakatu mu wa zaka ma dum to hayya matukan ga febrai matukan ga da rayuwa ina sokojin foro bi ina da wani ma'ana sokojin foro bi baje ga mu ba yanzu da yau kiwu garbi wa mina ya ci mu wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya wa barran bi walidati ni mafa su ba mu feza ne lami tu foron ne wannan na ga mu da amma wai ba ne mu ya wato wani tu foro mimo man ji galle wazani falu baru yan falu eh amma falun na fa bi ma na fa'il yau gabata ma karatu da bana yijin sura suratul turo ko eh ba na igina aljanna ji a fe ba za ga lo aljanna na a fi ga mine zababu wa akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu قالوا إنا كنا من قبل في آلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم البر هذا من الصفة يسوكو etunu ne etu kiriki wuro eh so ko da kiri etu kiriki wuro eh etu na deji gani be eji ya je taimako ya je boye ya je eh? alkhairu kwata alkhairu kwata ya ba su kubu na to iri sifa wuce na su da amfani a tuta juna ga su ko ga annabi sai lalin wa farran sai da manai kakai eh ne uba da daga kalma da ya sifo ya soko amma ji amfani duniya litta amma ma'ana da ikonnin rujibu laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir so wa barran bi walidati bi walidati man zuga manuyi wa barran bi walidati ji wasu ne ismu fa'ilu barra ga mana barru babu a ah, wa lam yaj'alni jabbaran shakiya so kuma lahum fi iza kagocha shakiya ya gimina shakiya gimina da annabi sai gaya A hatta wani mu biyan gudu albarki. ke na mu gudu albarkin ci afi da albarka na ci gama ke da su su koyi cire ko ci koyi ne ga babu wuji kimina walam ya ja'alni jabbara wuji tika gwaci jaba shakiyan su kuma ke lawon fi zanadir a eh, zanadir jikin ba titi na ji shakiya ya gina aljanna wani alayhi salam man shi gabas kyanu maina ruhin rubin ga kala ba'du salaf la tajidu ahadan aqal dai walidai illa wajadta jabbara shakiya a ga mun wuce min salafu salim ga ga gannan ga wa tabali zaya ga mun mun da wuri min rushi ba mun gutika bi min mai mun ya ga wa ba min mun ya ya a face zamun chai za tika go ce gini nan nga ganna zana ga na sako gana wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya zendo na le mu mimi ji ba mu ji u ne ta daga baso ko ba ga son ji ga mu ji jun foro ji be ne ile baso ko na ya mu cha ga ga ko na waje ne baso ko na wa ba ya a aka kawai mu yi man ci mu ji za mu mana wa lami to a adda zana goka je da ci na fati shi ki e gimina mine ya ke gan ta de gan nan ga wala tajidu sayyal malaka illa wajadta muqtalan fakhura wa ma jaza na tibi na kuna a faci zaun cayi zane data kama ji fari na eh ke misali ga ibada na wa tibi na ku be nyuyi to e bando ne tibi na ku be nyuyi na e zawayo iza girman kai ne takama ya ji fari na ko a ga mulki ji ci dana wai baka da jama'an ji tala kuji an ka nutu za wuce yi muktalu fahur wai za dai daka takama ya wato sa ganye wai ya ji fari na gone na su koga ya ga wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muktalan fahura so wa bayani yaya na laki babi yaya ba cicin nan su kuje shi ne alkhairu kyau والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم su أيا annabi yasa ci gaba da bayani aya kuke mai ga annabi yasa bani na yunici da ji gija wassalamu alayya aminci su kwaji tabbata wa fana wọn bọ̀ gan sọ̀pé sàmúmí fanámọ́ná yọ mọ̀lẹ́tò wọ́yọ́ mahmudu aminci sọ̀pá ti tabbata àwọn fọ́náwọn ya iṣẹ́ àjájẹ̀ nínú bí ma na sọ̀pé sàmúmí fọ́gá wọ́yọ́ mọ̀ bọ̀ afọ̀ hanyá aminci sọ̀pá kí a ti tabbata àwọn kí lóye baki ya mana àdàgbà ìgbàfà àlìjẹ́ nínú eh sọ̀pá ìjimisa àwọn fọ́gá so wùbẹ́ wùbẹ́ gánibẹ̀ alkhairi pàtẹ́ ní ti zabanzan ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون أياني بباني والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أبي ما مالك جمجة بآياني ya kungiya da daga قال ga alkalariya nan na jijji ma ne aya na bano ga cune ma a shadda ala alil qadar ji ma maliki aya na gbagba ya zan gbagba ya kungiyar kadariya aya na wa hutu gani na kadariya ji ta tuba na ji alkhaira iza da ba shi ci ce gaga kadara da ba to wato wa na bai sa eh so kai wai ji bayani da nan eh eti wa yana so kai juna wani ga aminci su ba ji tabbata mu fona mauna to fona wa chuna ina ji faruwa lajiya jana wani ga shishi eh wai mu ba su hayya to fona nan ki kiyama na ya gaga ga kaddara da bu akila kaddara ta da za nabi Isa wuce ya labari yana jula jana to kiyama na annan wa ga kaddara da bu su kwa da ba annabi Isa ga alkhairu wa lejebiyau alkhairi wa tutubu alkhairi a nauki tubo ɓata lamarin ce mana bari kaddara wuro ina so kudda ba nabi sai alkhairi na ga mu goye san so da na gaga kaddara da bana na wai gomi bi aya dan gurko mini qur'an da mini aya wuce jo aya na da mini gona ah <clears throat> yi ka ce lebe ah a ga daga na nabi isa ya gaga inni abdullah ko inni abdullah a tani alkitabu wajen alami nabiya arbenu daga abu ga wassalamu alayya yau mawulittu wa yau mamutu wa yau mawubafu hayya aya guta guni da wani amin bibi ne cucu ya dabu da kade yunga ba su ku insha Allah zumanu gaggana ya gutsu wuce zana a ga annabi nisa cini ga yadda biya sai na waku na ma gaggaya ba al'ada na yankin dole kuce ca ga yi gana a ci gama yana ya mafi rububin allahu alam kyuba ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Allah tabaraka wa ta'ala ga zane gagan da yayi daga mangi daga banu ga gani ni Abdullah har ne ga mu bani gaga wa ba su hayyana kawai ki zane gagan nana zalika Isa ibn Maryama su ko ga Isa ibn Maryama gagan wore eh e nan mu ga mu ya ku fi sai dai ne bana qaulul haqq qaulul haqq ya ga gaskiyu ga alladhi fi yamtaru na kafiri ja fe egbo mi ti ugbo na wa ga ya go mi so ko mi o ti di so pa bana tan ko ata de go mi so pa o ga ma egbo mi ti ugbo ha egbo mi ti ugbo e ko kama o ga chi umeyi ah yahudi shiga ga a ganga anabi isa ya e ba ga bi kwabo na gana a ganga anabi isa ne ke ce no so yahudu shi ce da duniya eh so a ce da duniya amma wato littafi wa muna halin mai zakirkiya a yi cinin a bayan ipanu da bayan na wajen bawanja so a yi gbomi mishan yi otu na jibe daga aki su anabi yin zana, a cike fini bu a gairi na nnocha ya ziga igi sokowo nnocha ya ziga sokowo tuwo a gairi náà ta a wọn mọ́tò ta kirkiri ne ga àwọn ojú sọ̀kú yọ ọ́nà pàtàkì ọ̀tọ́ lẹ́yìn wato wuce jirayewa da ta bụ abu wala karatu ko ake ba da ya isa bayanin nwa tiya na ta ci a ci ga wuje gị so kwa wuje so kwa wuji wo يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول الله تبارك وتعالى وما كان لله أن يتخذ من ولد to ne dai zan da cimini da gane ne gobe ta annabi isa ga yake so kuwe wannan amma ne na guya wunta babu wuce kwa na an yi takida min waladin wa bila za mu ciga ya giwuna bana ga yi bana cewa in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahman abida bata da ne fi sama tokin na bata wuja ya mu don da da biya mu ci wuji ko adena mu langina eh law arada allah an yattakhidha walada lastafa yuga gana لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما ma yin sha ngan ba su ko ba ga wa bi Allah ba su zamu ce yi to da ranar wa tsani ko yau ko na mun ko su ko zai ni ji su ko wa nabi sa ji su ko a ta ta ba ko ba subhana ta ji tabbata wa ko mutaja bana na kasa wuri ma ali saka saka ke da kasa do ruwa idza qada amran kamin dan da muga hukunci ba ga mu ya jina fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakun ina da wajin ga da wuce na afe wuce to ga afi wazo to ke banci kafir ne so ko ta ta abuna da no suke afe biya biya a gangan eh, kalmayar ku na shi annabi isa eh kyagon a ga kalimayar takwini na shi annabi isa wayan guba da wani gaga egi sokuru rayi dauci a gangan rayu gangara ade sokon egi ade sokon da a ade sokon rayi nimici Hmm? sun ma fi bi kalmati takwim kalmai kun gaje to ga culai aya ne raddiya daga na ji mala'ika ci befefi na na maryamu ci ma annabi isa na wuce uba don daga ga wuce haje dalili ga annabi isa ya ki so koya ga so kai kalmai kun gaje kuma ma la kalma wuce kalmar ya kuma ci gashi kenan daga nan ba su koko fe da wana to su dalili yo be gitu yo ya su kwa na la kalma kalma kunti yana ma na e bwana kalmar ya kunna na aslu yo ya al mawjudati kulliha muja nabi sa kawai kalmar kun fiya en do no ke da bodana inna ma amru idza arada shay'an shai an ya ci na fa na mai kyau ga tafi bin umu an na kiratu tawum in duwa na su kwaga ga gama ji na wake gabin afi ya wuce ce fi sama yau kinyo towo tomi ba ta kalmar kun gafe yau so abu kyaga da tuci gaga in la na bi isa ci je gina ci ci ci alita na bi isa na wa ga kalmar kunyo eh da ci wa shege su ko asa to za nake bata na to adita nake bata na ra yake su ko da wani ko ni fe meyo e bono kalma kun ga ji bato adde ne su ko jiwala ji ji jali tona afe da no ba fe fi wazo وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله تبارك وتعالى وإن الله ربي وربكم lalle so ko a tuni ya Allah wa min gai tociye mi yo gai rabbi tociye mi yo wa rabbukum gai tociye wa ye yo fabudu e bobe ji ibada yo siratun mustaqim na ko boro zika ganno annabi isa ga ganno amma aya guba na shiga na zigon Allah tun daga wani ga wata zalika Isa Maryam wata a jogun da ya ga gaba Allah ya ga zalika Isa Maryam qawl al-haqq alladhi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idza qada amran fa inna lahu kun fayakun bate ga ne ga soko mai ko ga tan aya jayo ne be ti itira dona e bona agalla agade gade e ga na bi isa ga shi zona be na ga mi tuna in ta ga giza bi ma'ana daga bana na bi isa ya ga kala ni abdullah atani alkitabu wa nabiyya wa Mubaraka mubarakan aina ma kuntu wa usani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya wassalamu alayya yau ma wulittu wa yau ma mutu wa yau ma ba hayya so e ganin gan aya guna mi gbebe shi na da wani uci be gan ya ya cuci ami tu ga wa inna allaha rabbi wa rabbukum allah ga ito ci mi yi gbogbo gina mo woro yi na ci be da nore to ya ce na mabe tu bata ya da jirani So ku ga allah ga ito ci ya yore fa budu e wa yan wa allah nore anabi sai ga ya

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الله تبارك وتعالى قال فاختلف الأحزاب من بينهم من kungiya jihadi ne ji kakan ya ce cinu da bata annabi isa yahudi ga yammaci in gyan ciwo الله Eh, a nasara jigala kirki yo soku yo egi soku yo no jigan yimi da kuta e soku na adena mugu yo bata de adena gawangina eh dane ji gawangina gai dane ji gagan wuji soku annabi soku yo tuci soku yo aga gawangiyo waji tabbata da mina hadiso tafi alai hadisin sai ba da muslim gobe na hadisi ba da tunu samit ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له zendo bai riya ga adda zane zagan wakile tin wuce wani sai Allah bugina umai riya ga Allah wuce da su dana wa anna muhammadan abdu wa rasulu wa riya kelala annabi muhammad wuce so ku yo tuce so ko mu yo na wa anna isa abdullahi wa rasulu wa riya kelala annabi isa wuce so ku so ko mu wa kalimatuhu alqaha ila maryam ruhun min kalmu yo na sokoji malaika jibril ci be fufiya na na maryamu na wuce haji aske daga ba kona. wa anna aljannata haqq zagana ya riga aljanna gaski wa wannan haqq ina ma gaski wa wannan zango ga yari a tilamarin nan ba na nabi muhammadu daga adkhalahu allah aljannata ala ma kana min al'amal su ko ga Allah da daga da aljanna ba ne tuguru ga ba ba tu ba ta no ba so nana tupapoyo ya alume musulmi na tati gaskiya bu alikelela annabi isa wuji sokuyo tuci sokuyo annabi sokuyo na umai tupapa de une ya mishanji agyawo gare na tati ugo ga annabi isa gi sokuyo sokuyo na ko nimi ne sokukuta wana egiyo ujibawa ma la tsogura wa la be anabi isa mai ji da wani wa shamu eh a shiga su ko gayo da minu ya suratu suratun da sahibu hadisi ma ta zuke anabi isa abin da shi na. kuma ka bin da shi ne wa shi zaga ga na shiga a yi yiwa ce ji mishanin anabi isa ji addini mishanya addini musulunci anabi isa jin eh ipa ya annaba na kere shi zoru ba ta tutuci ya sokore shi zoru na ipa wuce gabu ta ipa musulunci ala su kwaji ni aji ba da ya su eh kiwo wa waylu lil ladina kafaru kici azaba ji tabbata ya zagana je ji kafirci na min mashhad yawmin azim efiri na citona mu wace na bi ma'ana ya funa alita ba ta to zaman faru tu za karshe ba ta ga ayyuka na ga mashhad da nan zai dun da ji shaida na da na je mashhad etisin makano da na yayi da na da na zai don ba da dama ya sha ubon ba wa dabona eh mashadi da wani min azim ne ya yi da bata nan ga ya fa su ku yi sa ko ga amin kyau wa asma' bihim wa absir yawma ya'tunana لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين الله تبارك وتعالى وغير فهمت قد بي أسمي أو كافر جاء وقف داري eh daga gani nan nan je wani a ga waye ne ga na tuka kuya ba a ga ga yaya amma fo kiyamai eh a waga gazan dondo eh wa absir amma le bayere so ko ya mi ke ga e ga wa be bayele ai e ki awo ga sarai amma le baye ga zan da foga da e baki bo ina e ga le je ba na ga le ba go eh e ga ne ya je ba na ci gomino ga ya ma ga le foga ko ne mu yi kemi su ko ga idan ni suratu sajda wannan walau tara إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون su kuga e gaga wani kafin zaɗe da shiga ya fi kiyamaya su kai ga ganin sallallahu sallam foga na ki su rusi an wale kafin shiga ya ci shi kinyo zuya ruɓya je na na wanga don ne ya eh a ti shiki da rabin da kun to tabo rabbana afati lalika soko abusarna soko ya bale ya ni ganci ya dai dubiya ni ya dogo dogo ita ya gaskiya da ya ni wasamina yi ma ga wani ga na yi ya wani wani na ga yo na yi gwa ma gwa ni ya go so ne wani wani farji na ya yi damar yi daji na mun saliya ya da mutu gunganci ya ga ga annabi sai ki soku biya ya ga ga soku biya ibon go ya wa annabi isa biya endo ga ji faru a ina ya ya annabi isa ya gon ga boyya wo soko ga ya wo ga ya wa ya ya to ga ya wani gobe yo inna mukinu ya ki kai mani ti ga wuce ni da shan kabiya ba ma ji amfani ma ji amfani biya wani ya start mu famahu min al-mutami so ko ga yadin nasu rutu kafu laqad kunta fi ghaflatin min hadha eh fa kashafna anka gita'aka fa basaruka al-yawma hadid eh laqad kunta fi ghaflatin min hadha wa dan jawana wa ayaye ya ata gaskiya wono gowa amma fa kashafna anka gita'aka yana kpeyo wani kpeyo yana ni fa basaru kal yawma hadid e baye lewayi nan nan wanu gabi eh wa le baye ga zendon do yinan ga so kwe ga abu so ko fi ne zila be tin si ga ta'ajjubi balare da azun ji ta'ajjubi ba wazani ku bai kin ne ya kun da bejina ko da ma falahu ko kuma fa'il bi si ga ma falahu si ga fa'il bi ku ga be ya abu na bo ci ga asmi bi o ji mamaki kin na kafiri ya wu da fuki amena wa abu sir ji mamaki ki kamkin na kafiri ya ne ba ya fati ya nuna a to shi na ba na ji akwati kale bata tuna a a dabu shi ne nan nan a ga ga an ya ni ga jama'a na biyar eh Allah tabaraka wa ta'ala gala da zalimuna al-yawma fi dalalin mubin zaga da ci mina bi na ku a cikin ibada ya wuya ai ga goro ba da mu ce ne ba bayan ba shi nan a cin na gafo eh zawon ciji nan na kiyama a gafe da dalalin mu bin damne ekiyo na tula gbangbana ebo kibo a gaba wani wanja gaba na dina ina bayan hana su ku bai wuce kiwo وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي wa وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم anabi patupa sokwe gobe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi patupa fada hangi tupa aga yaye mu patupa ladan aji tatan yo mal hasra e foro won pe cice gora be bere aga ba da cife won pe ce mu e foro ci gada bi if kudi ala amru abi ke won hukunci bana wani da na wana da aljanna sokui safuga eh e funa e funa da madana wahum la yuminun zanne za a fiyar da mini ya yau ishe wahum la yuminun ai ga ji imani annabi fatuka ne ko gana duk ba hukunci fiya gona to ko ci labiya fatuka shi shi daga yijo a kuma haji tabbata nan na hadisi ne imam ahmad labiya da babu sayyid al-mu'minin eh sai ba ro to lube ma hadisi abu ibn umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza dakhala ahlul jannati al-jannata ijma al-jannati ga ga da al-jannah walun narin nara e gimna ci alu na zo yujawu bil maut adabe be ajali ce adabe be ajali tutu adabe malaika jira tutu labi ka annahu kafshin amla wa ga ganin gi karoyo eh da guri da musamman fa yukafu bainal jannati wan nar a cikin lagi tsakani no aljanna gani bayane fa yuqal malaika ya ga ya alal janna ya gina aljanna zi hal tarifuna hada ya gina dalane qal fa yashrabun abu annabi sallallahu alaihi wasallam ne la bayani ayi na muga egima aljanna ni cha fe dipe fe dipente afe chuni wayan zuru na fe chuni wai kudu na ga yi pe mana adal mutun ga jaliya ci tuka gina qala annabi ga fa yuqal a cha ga be gima aljanna ji gaga ya alal janna eh a cha ga be gima aljanna subhanallah fa yuqalu ya ahlan nar a cagabe gimina shi be cina wa bayan gimina aljanna yi sana a cagabe gimina shi ga ya ahlan nar ya yi gimina shi al tarifuna hadha ye be ne gidane kala nabi ga fa a ta fa dipendia wa zuru na yadhuruna cire yin kuna fa ga na mu biyo mana hadha ah, al mautu tutuyo kala nabi ga fa yumaru bi fa yubawu a fa ji foro gala na ji koro wucin a fa su tutu qala annabi ga fa yuqal ya alal janna a ta gaba gima aljanna je ya ga gima gima aljanna je khuludun wala maut e e fa ya gbanna da aljanna ya tuda wa ya alal nar khuludun wala maut ya e gimina zime fa ya dano ya ma tuda sun makara rasula da sallam annabi gaba na zano fi baya ne gaba da nan ga wa an firhum yawon hasra patupaye foro bonketi ji hasra ujide jibo tabwa ga je kanga wa izuzo wa amma na ne hasra bi hawi e foro bonketi kudi al amru fana ga hukunci pafila angi jingona wawun fi ghaflati da je wadana ayaye wawun la yununa ay ga ji manya annabi gagan la ya annabi gagan wa ashara bi yadi annabi fe tagwa da muyal barke. sun makalau ga alu duniya fi gaflati duniya egi je shi da na ya idan ji a mai sato a mai ga gosantuwa a yankan shi yi ni bin yabo ibi ne ke ta wacce koyi sun sha Allah إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا لا يرجعون وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض سكوكا للي تسكوي غاكين جبو ne kuta wa gombo da shi to ba na waje ya giza ya hutu kwata na su ko yi to bayanin ruwa da yin gibu kullu man wòye buka wajen rabbika zul jalali wal ikram eh bata yunga kingibuto izona wa mana na yurja yi tun su ko eh ga idan min suratul hijra ko wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu ko yi rayu mai wena mun ko ga yi gibu so zandon duje tattali ya gugu da sokai zandon duga ayaye mu. zandon duga ayaye ma emi je jimiya emi je jimiya wale zane je pe tuna wade zakan bona ya babu aloyi na bana lene eza debi coco ba wuce eza wa ba bagari a daga baga shegu da igaya balantana wuce wuce wa loya eh yi sa, fonton bai ga da su sukuna na bi su soko bai yi mani soku ci ga miramu ne meji ne meji eh da ja shi zo da ne gaskiya ne nan soko ma ba fe da na babu ya soko da na babu fe da na ramu ya sukun fe da na aski ya fa faye ga go soko alwa ne ba yebo mu ci wani ne mu so ido yi gaga caji daidai da cin kwatan ya soko uku kwatan ya soko gawa mu kwatan ya soko imman jama soko ga mu jonga mai jo soko yi jo gawa mu soko yi jo gawa mu soko yi jo gawa mu ya tuna yi da wa ima ima gidi da hada zai yi wani an ga da wasu ku ba shi ga majan sai wasu ko soko yi dace yawon inda da yi gaga abu cane ba ko yi gwajin gwagwa nan ai ma ni shige ko bayi ko ra ke boyi wallahi wallahi ko bilefi su ko ya tawba fa gani be yi lahu salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته